تعالى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi sha uku ga watan sha'ban hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da daya daidai da 25 ga watan julai shekara ta 2010 a ci gaba da karatun littafin ru'us a kalamin fi ahkami siyam na waddah bin sa'id ash Allah madaukin sarki ya saka mashi da alkhairi kamar yadda muka gabatar da bayanai a karatuttukan da suka gabata cewa bayani dangane da abin da ya shafi kowace irin ibada to wajibi ne al'umma a yi masu wannan bayanai sannan su kuma su san bayanan kafin su gudanar da wannan ibadan da za su yi tunkarar ibada daga cikin ibadoji da ka to wannan ba ƙaramin laifi ba ne sannan kuma musamman ma ya kasance ibadan ɗaya daga cikin rukunan addinin musulunci ne guda biyar kamar azumin nan shi sa bawa ya ƙoƙari ya san abubuwan da allah maɗaukin sarki ya wajabta a kan shi to wannan babban al'amari ne wanda zai sami yardan allah maɗaukin sarki a ƙarƙashin shi allah maɗaukin sarki ya sa mu dace idan ba manta ba a karatun da ya gabata malam ya yi mana bayanai ne dangane da wasu sabubba da kan sa mutum ya samu rauni a lokacin da yake azumi to sai aka jawo hankalin musulmi da cewa su yi taka tsantsan dangane da waɗannan abubuwa bayan nan kuma sai ya kawo mana abubuwan da suka halatta mai azumi na iya yayi su babu matsala kamar a iya mashi allura saboda halin rashin lafiya da ya shiga amma alluran ta zama ba allura ce ta abinci ba haka zai iya ɗanɗana abinci domin ya ji gishiri ko sukari ko garɗin abincin ya kama tsab muddin dai wannan abin da ya ɗanɗana ba zai kai ga makoshin shi ba sannan kuma malam ya mana bayani dangane da halaccin sa kwalli mai azumi zai iya sa kwalli zai iya sa turare babu wani dalilin da ya hana wannan allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to tasi'an gaba da tara malam ya ce ahalul a'zar mutanen da aka ba su hanzari mutanen da ke da uzurori da za su hana su gudanar da azumi kamar yadda shari'a ta tsara ta ce a yi malam ya ce wa hum ala qismaini waɗannan masu hanzari masu uzuri masu lalura to su an kasa su gida biyu ne awwalan kashin farko man yurakhis lahum fil fitri wa yajibu alaihim qada akwai waɗanda su an yi masu sassaucin sa iya su aje azumin amma kuma sai su rama to su ne za a lissafo mana a wannan kashi na farko an yadda su aji azumin to amma kuma za su ranka za su rama wannan azumi bayan wucewan watan ramadan a mala ya ce gaban farko daga cikinsu almarid shine mara lafiya alladhi shiko alaihi saum don rahu mutumin da saboda rashin lafiyan da yake yi ba zai iya jajircewa wajen yin azumi ba al'amarin azumin na wahalar da shi ko kuma in yi azumin cutar za ta nunku za ta ƙaru za ta wuce gona da iri to anan an ba shi dama sai ya aje azumi bayan sallah sai ya rama malai ya ce ƙala ta'ala allah maraukin sarki ya ce faman kana minkum maridan au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wanda ya zama daga cikin mara lafiya ne ko kuma yana halin tafiya to ya iya aje azumin a wasu kwanukan na daban da ba ramadan ba sai ya rama su ba na biyu mala ya ce almusafir matafi lil'ayatul mutaqaddima mala ya ce saboda ayan nan da ta gabata qala anas bin malik anas dan malik yace kunna nusafiru ma'an sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mun kasance muna yin tafiya tare da annabi falan ya ibu sa'imu alil muftiri mai azumi a halin tafiyan nan baya aibata ma mutumin da ya aje azumin walal muftiru ala sa'imi haka mutumin da ya aje azumi baya aibata ma mai azumi kenan in kun fahimci wannan hadisin yadda ya kamata ashe mutumin da yake halin tafiya to zai iya aje azumin shi ya rama bayan sallah kenan domin gashi ya faru sahabbai suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan hadisi sai ya zama ɗaya daga cikin fassarorin wancan aya kenan wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim ne suka ruwaito shi jimon alha'idu wan nufasa macen da take haila da kuma mai jinin beki a duk lokacin da mace haila ya zo mata to an dakatar da maganan yin azumi gare ta bayan sallah adadin kwanukan da ta sha sakamakon jinin haila ko biki to ita ma nan sai ta rama shi bala ce fa'an abi sa'idin al-khudri marfu'an alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum fadhalika nuqsanu dinuha annabi yace shin mace in tana haila ba ba ta sallah ba ba ba ta azumi ba to ai wannan shine na ƙasa da tawayan addininta in ka auna sai ka ga ita mai haila ko ita mai jinin biki ba matafiya ba ce ba tafiya take yi ba sannan kuma ba wani rashin lafiya ne mai cutarwa can can gare ta ba sai dai wannan ƙa'ida ce a shari'ance duk sanda take haila ko jinin biki ke zuba mata to ba a yadda wata ibada da ta shafi azumi ko sallah ko tawafi ba ina fatan mun gane wannan da kyau to amma bayan sallah sai ta rama wannan wani yankin wani zunguriran hadisi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi bayani cikin bayanin sai yake cewa to mace ba in tana haila ba ta sallah ba ta azumi ba ai wannan shine na kasan addininta in ka lura a wata guda sanda namiji yake ibada yake sallah cip cip ita za ta ɗibi wasu kwanuka ba ta yi a shekara sanda namiji ya azumin watan ramadana cip cip ita kuma sai a same ta akwai na ƙasan wasu kwanuka ba ta samu daman yin su ba to wannan shine nuqsanu diniha wannan hadisi al-Imam bukhari ya rawaito shi dalun malam ya ce fitr lid akwai wanda zai aje azumi saboda wata lalura da ta taso mai mashi kayan ƙaziman rasu min al kamar misali mutumin da ya kai agaji na ceto wani da ya nutse min al ya fada ruwa to wanda zai wannan aikin to kuma ga azumi a bakin shi to abun zai wahalar da shi to zai iya aje azumin shi saboda aikin ceto awil harik ko kuma abin da ya shafi gobara awil hadam ko wanda yake haƙo mutanen da gini ya danne su wala yumkin zalika illa bittaqawi bil iftar wannan aiki ba zai yiwu a yi shi yanda ake son shi ba ta sai an buƙaci aje azumin to a irin wannan yanayi to wajibi ne sai ya iya aje azumin shi a wannan halin ina fatan mun fahimci wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace za ka yi lissafi fa akan komi ma in dai uzurin nan a shar'i ne shari'a ta yarda da shi kila kai sana'an ka faskare ne yau sai ga faskare ya samu mai yawan gaske kuma mai faskaren nan ya faɗi lokacin da yake son a kare mai in ba haka ba kuma zai ba wani kai kuma kana da matukan halin bukatan wannan kuɗin saboda ga abubuwa sun taso ma sai ka auna muddin ka ci gaba da azumin nan to faskaren nan ba zai yiwu ba to sai shari'a sai da ce to aje azumin yi faskaran ina fatan mun gano wannan da kyau bayan sallah sai karama wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj ba wani kunci da aka sa muku a cikin wannan addini na ku millata abikum ibrahim ai addinin ubanku ibrahim kenan huwa sammakumul almuslimun min qablu wa fi haza jama'a mun fahimci wannan da kyau ku. Allah madaukin sarki ya sa mu dace Saniyan ɓangare na biyu daga cikin masu hanzari mai yurakhis lahum fil fitri wa jibo alaihim al fidya akwai waɗanda an yi musu rangwamen sa iya aje azumin su amma kuma wajibi ne su ciyar su ba ramawa za su yi ba ko kun gano wannan da kyau ku ciyarwa ne za su yi a bayan sallah ko kuma a cikin azumin inda hali na farko mala ya ce a shekul kabir wa Atul ajuz dattijo da ya tsufa tukub har ya zama bai iya yin azumin saboda tsufa daga labaita haka tsohuwa tukub wacce ta tsufa ba ta iya yin azumin to sai ta aje azumin sai a rika ciyarwa kamar yadda malam zai yi bayani in kuma ciyarwan ya ta'azzara shi ma ba zai yiwu ba to da azumin da ciyarwan da an sauke masu daga nan za ku gano rashin imanin waɗanda suka ƙirƙiro azumin tsofaffi ko kun gano wannan da kyau ko waɗannan ya kamata lalle in an kafa hukuma islamiyya a gano su a hukunta su ko bayan mutuwansu kuwa saboda na farko sun kishiyanci addinin Allah sun yi summa addinin musulunci summa Allah summa annabi ƙarya sannan sun azabtar da al'umman annabi shi yasa azumin rajab kulluhu bid'a gaba ɗayan shi bid'a ne karanta littafin tabyinul ajab bima da fi fadl rajab sannan ka karanta littafin as-sayful qati' lin-niza da sunan wal mubtadi'at ka samu gamsassu ingantattun bayanai da ke tabbatar da bid'ancin wannan azumi da ake yi na rajab da sauran bid'o'i kamar nisfu sha'ban wasu salloli da wasu abubuwa da wasu karance-karancen alkur'ani da za ka ji 'yan bidoyi suna ka ga wani zungureren alaramman makaryaci yana gayyatan za a yi kaza a irin waɗannan darerai ka dukunkune shi kai watsi da shi bayan duniya zindiki ne ina fatan mun fahimci wannan da kyau allah maraukin sarki ya tsare mana imaninmu malam ya ce fa'an mujahid an ibn abbasin annahu qara'a وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ابن عباس ني كرنت wannan aya وقال sai هو الشيخ الكبير أنا نفي tsoho tukub الذي لا يستطيع الصيام wanda zai iya yin azumi fayaftiru sai ya aje azumin wa yut'ima an kulli yawmin miskinan sai rika ciyarwa a kowane ɗaya sai ba miskini abinci wani irin abinci nisfu sa'in min hinta rabin sa'i na alkama yanzu za ka iya dafa abincin lafiyayye ko ka so plate guda ka ba miskini ya ci ƙoshi shine fidiyar ina fatan mun gano wannan da kyau amma jama'a wajibi ne gare ku riga binciken halin da iyayenku da suka manyanta suke ciki ba zai iya yin azumin ba amma haka dai zai ta yi a galabaice ce to yanzu ya muka iya bai iyawa da haka sai rashin lafiya ya zo ya kare shi shi kuma saboda ɗan karen girman kan tsiya bai ji ya koyi ilimi ba ko kuma ku tsaya kun karantar da shi ta hanyar koda ko kasusuwa a rika sanya mashi yana ji ba kuna gane wannan da kyau jama'a Allah madaukin sarki ya sa mu dace wannan asari na ibnu abbas ya ce rawahu dar ne. وصححه وقد أجمع على هذا العلماء dukkanin malamai sun haɗa kan wannan fatwa na cewa tsoho da tsohuwa muddin ba sa iya yin azumi to ga abin da yake kansu ciyarwa ne Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace ba'un mala yace ce almaridu mardan muzminan mara lafiya wanda rashin lafiyan nashi titar ne ba a tsarar ran da zai warke ko kuma rashin lafiya ne da ke kwantawa amma ana jin yunwa mai tsanani sai kuma ya yunkuru kuma ya cutar cutarwa mai ban mamaki to a irin wannan yanayi to an ba shi dama ya iya aje azumin shi sai ya rika ciyarwa ina fatan mun gano wannan da kyau kakka keɓance cutan da cewa sai alsa sai kaza duk wani ciwo wanda bai iya jimirin yunwa ko kuma bai iya ɗaukan jinkirin shan magani to wannan shine al'adar shi malam ya ce wa huwa alladhi la yurji shi shine wanda ba a sa ran gushewan shi nan kusa aw bur'uhu ko warkewan shi bi shahadati tabibul adal amma fa sai da shaidan tabib likita adili mutumin kirki musulmi kwararri kuna gane wannan da kyau ko ba kawai mutum ne zai kalli kai shi ce kai ba zan warke ba sai ce ya kai kasance ka ai wannan wannan ai irin yanda mai talama yayi ai shigen shi ne kawai sai ba kan shi ba ta ƙarya kake yi sai ka je likita ƙwararre amintacce musulmi ya gwada ka ina fatan mun gano wannan da kyau ya ce kai wannan abin da kake ka daina shi mun fahimci wannan da kyau ko malam ya ce wa hukumuhu hukumu ma qablahu hukuncin wannan mara lafiyan ɗaya ne da hukuncin dattijan cin da wancan tsohuwa sa aje azumin su sai su ci gaba da ciyarwa kun gano wannan da kyau jama'a jimon alhamilu wal murda mai ciki da mai shayarwa ala sahih min aqwalil ulama malam ya ce a bisa mafi ingancin zantuttuka da malamai suka yi wa qad qala bihi salafi haƙiƙa wasu daga cikin magabata jama'a kun ji inda yake aikin ku wannan shine aikin malamai ar yuna, a tabbatar maka da abin da yake shine tabbatacce dan ka bauta ma Allah a bisa ingantaccen fatawa ka je lahira ka sami yarda ya shi kun gane wannan da kyau jama'a malamai sun ba da fatawa fatawa ingantacciyar fatawa da cewa mace mai ciki wacce ke ji ma kanta tsoro ko ɗan da ke cikinta tsoro da mace mai shayarwa da ke ji wa kanta tsoro ko ɗan da take shayarwa dangane da galabaita da wasu abubuwan da ka iya tasowa to ita ma za ta iya aje azuminta sai ta ciyar ina fatan mun gane wannan da kyau yace saboda fatawan manya-manyan malaman salaf manhum suwaye sai ce ka sa'id ibn al-musayyib kamar sa'id dan musayyib akhirul mutaqaddimina wa sa'id ibn jubair wa ikrima wa ata wal qasim ibn muhammad wa ishaq ibn rawiya waɗannan manya-manyan malamai daga cikin tabi'ai su suka ba da fatawan cewa mace mai ciki ko mai shayarwa sa iya aje azumin su ciyar sa'id ibn al-musayyib sa'id dan jubair ikrima ata alkasim ɗan muhammad ishaq ɗan rawiya mala ya ce kama haka zalika anhul imamu tirmidhi kamar yadda al'imamu tirmidhi ya ba da hikayen wannan fi jami'ihi a cikin jami'u tirmidhi wahiya fatawa bin abbasin wannan ita ce fatawan abdullahi ɗan abbas wa bin umar radiyallahu anhum ajma'in da abdullahi dan umar allah maɗaukin sarki ya gafarta musu ya yarda da su gaba ɗayansu mala ya ce wala mukhalifu lahuma min sahaba babu ɗaya daga cikin sahabbai da ya ba da fatawa saɓanin fatawansu kama nassa ala zalika ibn qudama rahimahullah kamar yadda ibn qudama ya faɗi cewa duk sahabbai su kenan fatawansu kenan babu wani ɗaya daga cikinsu wanda fatawan shi ta bauɗe daga wannan ingantacciyar fatawar Allah ya sa mu dace qala ibn umar abdullahi dan umar yace alhamilu wal murda taftiru wala taqdi mai ciki ko mai shayarwa za ta aje azumi ba za ta rama ba me yake nufi ciyarwa za ta yi rawahu ne. wasahahu al-imam dara kutini ya ruwaito shi kuma ya inganta shi sai malam ya ce wal ma'ana ya ƙauye haza hakikanin ma'anan wannan to yana ƙarfafan abin da ake tattaunawa a kan shi Falauƙila biyu bi wujubil qada da za a ce wajibi ne mace mai shayarwa ko mai ciki sai ta rama farubba ma takunul mar'atu hamilan ثم لآمين مرضئا ثم hamilan ثم مرضئا zai iya yi wayan tsana da ciki to shikenan sai kuma aka ce dolan da sai ta yi azumi to ba za ta iya ba sai aka ce aje cinda da ba za ki iya ba bayan azumi sai rama to ta haihu lokacin shekara biyu za ta yi tana ne shayarwa bayan shekara biyu ana sa ranta rama sai ga wani cikin ta ƙara shan na wasu shekarun sun ƙara haɗuwa sai kuma shayarwa sai wani cikin kenan har abada ita ana binta lodin azumi ba iyaka kenan kuma ka kalli wannan shine ɗabi'an mata in dai ba wani ɗan tangarɗa ne aka samu ba to haka suke su ciki da goyo ikon Allah ina fatan mun gane wannan da kyau bayan Allah Allah ai ka san wannan abin da suke a cikin gida daraja suke samu babba ina fatan mun gano wannan da kyau ai mace in tana kara kai na tsakanin kitchen da ɗakinta da bayi da ina kaza kaza ana rubuta mata ladan sa'ayi ne tsakanin safa da marwa in kuma tana da ciki tana wannan mururi a cikin gida ana rubuta mata ladan umara ne ko da yan boko suka ziga ku cewa ai Allah ai wannan yaya Cutar guzi ke waɗannan almajiran yahudu ne sai ku yi a hankali kun ji asaran take ja maki ai wallahi ni ba zan yi aure ba sai na gama karatu makaryaciyar banza ke da baki samu miji ba kawai amma dai bayan da za a yi a ce wai ba za ki aure ba da wani dalili uwar ki ta yi in ba ki za ta yi ne kin kai Aisha daraja ne kin kai Fatima daraja ne inda daraja na hana a yi aure fatima za ta yi ne Jawa mun gano wannan da kyau ko kawai sai ga waɗannan tikarin wai su yahudawa sun zuga su wai su sai sun gama jami'a wai su wallahi sai sun gama fce wallahi sai ta gama poli ita wallahi sai ta gama amir sannan za ta yi aure amma kuma a ƙarƙashin ƙasa allah kaɗai sun tsiya da kun take zubawa Jawa kuna gano wannan da kyau ko yakka na buƙatan aure kai mata akwai mai buƙatan ta yazo ka aurar da ita ko shekarunta nawa ne ina fatan mun gano wannan da kyau shi wancan tsarin makahon tsari ne bai yi tsari ba sai ya ce sai an kai sha takwas in tana bukatar namiji kuma ya za da ita an toye mata haƙƙi ta yi zina jamau. a duniyance kenan fa mu ba ma tsoron ƙanjamau sai dai mu ce Allah ya hana wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila ina fatan mun gane wannan da kyau kai ma ka aure in shekaranta tara ta bukata kawai kai mata aure to ai tsarin wasu karti ya hana sai ka ce tsarin mahalicci ya tabbatar ina fatan mun gane wannan da kyau akwai ran da za a haɗu yau tubular sara'ir da waɗannan kartan da shi kuma manzon allah da ya zo da addinin da allah da ya aiko da addinin da 'yan sandan lahira mala'iku da jahannama gidan yarin lahira za a ga wanda zai shiga su sun san su ne saboda su ne kishiyoyin Allah wajen warware dokokin Allah Allah ya taimake su su gyara mu kuma Allah ya taimake mu mai tawaye akan dokan ta saba mata Allah Allah ya sa mu dace mala yake cewa wa yatarakamu alaiha alqada shikenan sai ga rama azumi yayi ci bayyo akanta wa haza min at-taklif alladhi la tutiquhu an-nisa' wannan nauyace-nauyace ne wanda 'yan uwa mata ba su iya shi Wana ya kunu hina izin rukhsatun to sai zama a irin wannan lokaci ba rangome ne aka yi masa ba wai ana ganin kamar an mata rangome a ji azumin sai bayan sallah rama. to bata iya rama ba saboda shayarwa kuma shekara biyu za ta yi tana shayarwa Walwali aula yurdi'na hunna hawlaini kamilaini liman arada an timar radha to kuma azumin shekaru uku sun haɗu mata ana gamawa kafin nan ta ɗau wani azumin shekaru hudu ya haɗu to wancan ya zama ba ne ba kenan to sai a ce ta ciyar azumin fa shikenan ita na ta azumin kenan ciyarwa baiwar Allah kaji inda mata kuma suka samu wani irin daraja Allahu akbar mala ya ce wallahu a'lam Allah madaukin sarki shi ya fi sani ashiran gaba na goma malam yake cewa uqubatu man aftara fi ramadana muta'ammidan uquban da Allah ya tattalar ma mutumin da ya karya azumi da watan ramadana rana kata da gangar wani irin uquba ne mai duka ya tattala zai mai an abi umamat al-bahili qala abu umamat al-bahili yace sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqulu naji annabi na cewa baina ana na'imun iz atani rajulani ce wata ran ne ina bacci sai na ga wasu mutane sun zo min fa’aka za bi ba'ayya sai suka kama dantse na nan fa'ata ya bi jabala wa'iran sai suka tafi da ni wani dutse sumulmulallen dutse wanda bai da makaman da za a kama iya hawan shi kamar irin zuma rock mun gane wannan da kyau ko suka ce hau faƙala is'ad suka ce min hau hatta idza kuntu fi sawa'il jabali sai da na kai can kan ruwan dutsen fa'iza bi sautin shadidin sai na ji wani irin kururuwa faƙultu rasulullahi ya ce sai na ce ma hazihil aswatu wannan sautin fa ƙala sai aka ce haza iwa'u ahalin Nare ai wannan kururuwa ne da korototo na 'yan wuta sun talaka sai suka ci gaba da tafiya da ni fa'iza ana bi ƙaumin na bi araqibihim sai na ga wasu mutane an rarrataye su mushaqqaqatun ashdaquhum an kyakketa gefen bakunansu tasilu ashdaqahum daman sai ya zama gefen bakin nasu yana tsiyayar da daman jini yana ta zuba yana ta zuba faƙultu annabi ya ce sai na ce man ha'ula'i a su wannan kuma su wane ne ƙila sai aka ce da ni هؤلاء na يفترون قبل تحلة Ka kaga waɗannan su ne waɗanda kafin lokacin buɗe baki ya yi saboda azarbaɗi sai su wuf sai su sha ruwa in mintoci kaɗan ya rage lokaci ya yi saboda su wayayyu ne saboda su sun yi karatu saboda su sun fahimta ba za su tantance lokaci ya yi ba kawai sai su an ruwa azaban da za a yi masu kenan a wuta rawahu ibn hibban hibban ne ya ruwaito wannan hadisi malam ya ce wa ma'ana a qawluhu ai ay jawanib afwahihim geffan bakunansu wa ma'ana ƙabla ta hillata saunihim da ya ce kafin azumin ya halatta a karya shi yi ƙabla waƙatul iftar kafin lokacin buɗe baki ya yi, bi kalilin, da ɗan lokaci git fa kaifa man la suma to ya za ka ci kuma da wanda shi baya azumin kwata-kwata ko kuma tsakiyar ramadana ma kawai sai ya karya tsakiyar ramadana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko mun gano wannan wani da ramadanan ne yake neman karuwai kuna fahimtar wannan da kyau ku shine mala yace iyazan billah Allah ya kiyaye mala yace alhadi ashar gaba na sha ɗaya siyamu shaharar ramadan ƙarshen tika tika azumin watan ramadan wa huwa min a'zami anwa'i siyam wa mabahis duk wani azumi da kaji an ce a yi to ba azumin da ya kai ramadan wancan azumi na cuwa-cuwa na rajab da suke cewa wai a cewa suke fi ramadan da san saboda ƙarya ina fatan mun gane wannan da kyau akwai wani hadisin cuwa-cuwa da aka kirkiro wai aka ce ramadan shahar ummati wa sha'aban shahari wa rajab shaharullahi wai annabi ya ce sha'ban wata na ne kisa yake yawaita azumi ya kai tsakiya ramadan shi kuma watan ramadan wai watan al'umma ne gama gari rajab kuma watan allah ne hadisin ƙarya ne karanta littafin tabyinul ajab bima warada fi fadlin rajab ibn hajarin al ne ya rubuta shi cewa abin mamaki wai azumin watan rajab ne ke da falala kaji manya-manyan malamai mahaddata annan nan sai gaje ka samu wani ɗan akuyan malami ya je jakan magowar ɗan jarida ya kara mai bututun zance yi ta zuba mu annaba ƙarya za ka shiga wuta ne in baka sani ba kawai ka dakatar da fatawa akan wannan ban sani ba ban sani ba ka je ka sai mahaul ummiya Allah ya shiryar da mu to mala ya ce awwalan na farko fadluhu za a yi bayani dangane da falalan azumin ramadan an abi hurairata radiyallahu anhu marfu'an daga abu hurera allah ya ƙara mashi yarda ce manzon allah tsira da amincin allah su tabbata gare shi ya ce wa man sama ramadana imanan wahtisaban mutumin da duk azumin watan ramadan yana mai imani da allah da neman lada dole sai ka haɗe waɗannan abubuwa biyu imanan wahtisaban imani da Allah saboda Allah ne ya ce ka yi a matsayinka na mumini sannan kuma ka yi ne don neman lada da neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala dole sai waɗannan abubuwa guda biyu kaɗinsu sun haɗu kun gano wannan da kyau ko ah ni na ibada ne ba don Allah ya ba lada ba to ba ka da ladan ibada kuma kai ɗan ta'adda ne domin annabi ya ce sai ka yi imanin sabon. kuma ayoyi ga sunan tagugu cikin alkur'ani Allah na tabbatar da cewa duk wanda ya aiki kaza to ga irin lada kaza da za a bashi kai kuma sai ka ce ka yi tawaye kai kana yi ne kawai ai ba sai an baka lada ba wannan aƙida ne na 'yan bid'a daga cikin gullat na sufiya Allah shi kiyaye sai annabi ya ce gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi za a gafarta mai duk abin da ya gabata na zunuban shi muttafaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim ne suka ruwaito shi kenan baka yin azumin watan ramadan ka dace da wannan sai in kaye shi a bisa karantarwan annabi keke da keke wa anhu radiyallahu anhu marfu'an daga abu huraira dai daga annabi annabi ya ce iza dakhala shaharar ramadanu duk lokacin da watan ramadani ya shigo futihat abuwabu sama sai a bubbuɗe kofofin sama wa fi ruwayatin a wani ruwaya ya ce futihat abuwabu janna sai a bubbuɗe kofofin aljanna wa fi ruwayatin a wani ruwaya sai ce futihat abuwabu rahama sai a bubbuɗe kofofin rahama wa hulikat abuwabu jahannama sai abu ƙofofin jahannama duk sai a garkame su wa sulsilati shayatinu sai abu shedanu a bisa da sarka ɗaure su katakam don ku musulmi mumine bayan Allah mai rahama ku samu zarafi da damar gudanar da wannan ibada taku mai albarka amma ya lalasaf a watan ramadanan ne da aka bude ƙofofin sama aka bude ƙofofin aljanna aka bude ƙofofin rahama aka ɗaure shedanin aljanu za ga ɗan adam shi kan ya zama shedanin kanshi kuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un karatun alkur'ani ba ruwan shi da wannan zikirori da salati ba suke gaban shi ba kulawa da umarni da kyakkyawa da hana mummuna ba wannan ne ya sani ba duk wani aikin sabo da tambada da cewa wannan shi ta sa a gaba wajibi ne jama'a mai makan faɗa? kula da sallan jami'i kula da sallan tarawih kula da lokacin fitowa ta hajjid kula da tafsiri kula da kaza waɗannan ayyukan ko da ko ba ma yin su a sauran watanni a wannan wata mu zage dantse mu yi su iyakan iyawa in Allah madaukin sarki ya gafarta ma sai ga abin yayi na so a jikinka har bayan sallan ma sai ga ka ɗore da haka ina fatan mun gano wannan da kyau amma an fara da kai kamar gaske ganga ganga watan farko kwanakin farko farko ana zuwa tsakiya sai ga mutum ya watsar da ayyukan alkhairan da yake yi kuma ka san su ayyukan alkhairai ana ba da ladansu ne ga abin da mutum ya ƙarasa yana yi kai takin daga nan in ka fara ba kai karshe ba ka bari to ta tambade haka annabi ya ba mu labari dangane da aikin da aka ba yahudu sun fara ba su kai ƙarshe ba suka zubar aka ɗauko aka ba kiristoci kwangilan ba su kai ƙarshe ba suka zubar aka ba mu daga ƙarshe mu al'umman annabi muka ƙarasa aka biya mu albashi cikakken albashi Allah ya sa mu dace ba wujubu siyamihi wajibcin azumin ramadan qala ta'ala Allah ya ce faman shahida minkum ash-shahr falyasumhu duk mutumin da ya rayu ya kai watan ramadan to lalle ya azumci wannan wata yajibu ala kulli muslim azumin watan ramadan yana wajaba ne ala kullin akan waɗannan mutane kamar haka muslimun musulmi baligun baligi aqilin mai hankali muqimin mazaunin gida qadirin alaihi wanda zai iya yin azumin halin wanda ya wofinta minal mawana daga abubuwan da za su hana shi yin azumin kalhaili kamar haila wan nifas ko jinin biki bin nisbati nisa wannan a haƙƙin mata kenan mun gane wannan da kyau ko kai ba tsoho ba kai ba tsohuwa ba kai ba matafi ba kai ba mai wani hanzari ko wasu lalurori ba muddin anta muslimin baligin aqilin muqimin qadirin khalin min al wajibi ne sai kai wannan azumin fa kharaja bizalika to malam sai ya ce an fidda wanda ya zan alkafir huwa diddul muslim in mutum kafiri ne ramadan ba wajibi ba ne a kan shi amma faranan kiyama sai an tambaye shi me yasa bai yi ba mun gano wannan da kyau ko ma salaka kun fi saqar قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين ذات نيانا كوين صلى مش قد كوتن سقراء شبرا صلاني باسا كذا باسا كذا سنة قرية رامين قيامة suna nan suna fagamniya suna kutsawa suna yadda suka so hatta a tanal yaqin har sai da mutuwa ya zo masu fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in fama lahum an tadhkirati mu'ridin ka'annahum humrun farrat min kaswara bal yuridu kullu imrin minhum an yu'ta suhufan munashshara Allah shi kiyaye sannan sai ce wasagair da karamin yaro wal majnun da mahaukaci wal musafir da matafiyi wal marid da mara lafiya wal da mai haila wal nufasa da masu jinin biki wal adillatu ala haza mabsuta mala yace dalilan da ke tabbatar da waɗannan azumi bai kansu azumi na kan waɗancan kasan farko ne to dalilan sunanan shimfiɗe fi kutubil fiqhi a littattafan malaman fiqhul islami ina fatan mun gano wannan da kyau Nama kan kumanta farko mala yace zai takaita kuma lalle takaitawa yake yi takaitawa a bisa sunan shi na takaitawa Allah ya sa mu dace jimun alhikmatu minhu hikiman da ke cikin azumin watan ramadan ma'ala ya ce tahsilat taqwa wa tazkiyatun nafs lalle azumi zai samar maka taqwa da kuma tsarkake ruhinka in kun fahimci muqaddiman da na gabatar kafin karatun littafin tana ɗauke da waɗannan bayanai a shimfide. qala ta'ala Allah madaukin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗannan da na imani kutuba alaikum siyam lalle mun wajabta azumi a kanku kama kutiba alal ladina min qablikum kamar yadda muka wajabta shi kan al'ummomin da suka zo kafin ku la'allakum tattakon lalle in kun yi azumin a bisa tsarin Allah da annabin shi za ku samu takawa ashe lalle akwai hikima babba cikin shar'anta azumin watan ramadan da allah maɗaukin sarki ma wannan al'umma dalun alamatu subutuhu wasu alamomi ne za su tabbata a ce azumi yanzu daga yanzu zai fara ko ko kawai da ana cewa ramadan kawai sai ka fara akwai wasu shimfida da sharan fagen alamomi inda za ka san ibada ita ce ibada wasa sunan shi wasa yanzu ba za ka taɓa sallah ba sai ƙa'idojin sun cika kuma an faɗi ƙa'idojin. ko da kowa ko da ƙiƙi ne bai san agogo ba in rana ta zawa lokacin azar ya yi in inuwan kai kai kaza lokacin muktarin azar ya fita lurin azar ya shiga muktarin la'asar ya shiga in inuwan kai kai yanayi kaza rana ta canza kenan yanzu da muktari da laluri na wane ne na azar da la'asar lalurin sai ya rankaya in rana ta faɗi shikenan lokacin sallan magariba ya shiga shabaki na bata lokacin sallan isha'i ya shiga ana nan ana nan alfijir na ketowa lokacin sallan asuba ya yi. ina fatan mun gane wannan da kyau duk wani ibada na musulunci akwai lokaci a bisa tsari na waɗannan halittu da Allah maɗaukin sarki ya yi ya bayyana lokacin ya yi to duk wata ibada da ba ta da wannan to ba ibada ba ne mun gano wannan da kyau ko Allah ya sa mu dace ka fara bincike tun da kan maulidi yaushe ne muktarin shi yaushe ne lalurin shi idan sahu ya faru ya za a yi kabla za a yi ko ba di ya al'amarin kaza'i da adayin shi yake ko mun gane wannan da kyau ko to inda za a gane shirgide bada ne kawai duk wanda ya ga dama ya aro ya ranka ya yafa kawai zai ci gaba kawai in yau ba ka ga dama ka kirkiro wani abun ansa za su yi sai da dama addinin kirkire ne Allah shi kyauta malam sai ke cewa eh, da alamatai ne ɗaya daga cikin alamomi ne ke tabbatar da azumin ramadana ya yi wa ta mi'an a wani lokaci za ma su iya su haɗu a ru'yatul hilal ganin jinjirin wata ƙala ta'ala Allah ya ce faman shahidu min kuma shahar falyasumhu duk wanda ya rayu ya kai watan ramadan da rai da lafiya daren dakan matafiye ba mazauni ba matafiye ba to ya azumce shi ai shaharu ai shahida hilaluhu wara'ahu ko dai ya halarci an ga watan wani ya ganin mai to ya azumin ko kuma ya gani ina fatan mun gano wannan da kyau sai ya yi kaga da aka kawo aka ce in an ga wata ai azumin duk irin waɗancan ibadun ba su da irin wannan nasoshin fa can naji wani yana kokarin nemo ma maulidi dalili yake cewa a yi lokacin da wata baiwa ta abu lahabi ta shayar da annabi to shi kenan a cikin kabari sai aka sassauta ma abu lahabi azaba na ce to to daga nan su ma sai suka fara cin da dai an shayar da annabi ne to su kuma sai suke shayar da al'umman annabi sai ce o oh, daga nan ne na ce to kaga hujja abu lahabiya kenan ba maulidi za a rika cewa ba sai a ce suna yin addinin abu lahabiya kenan ina fatan mun gano wannan da kyau domin asalin addinin daga abu lahaba aka samu shi annabi har ya gama rayuwar shi gaba ɗaya ya tafi shi bai sani ba sai kai ɗan karambani sahabbai shi hulafa'ur rashiduna manyan aminai shi kuma sirrikan shi duk su gama suka tafi duk ban san falalan ba ba su yi ba tun malaman fiqhun nan tun daga ƙawa'idi har muktasar duk suka manta gaba ɗaya ba su yi babin maulidi ba ka amma ko an haɗu wajen sahau ina fatan mun gane wannan da kyau duk su imamu na maliku duk ba su waɗannan bayani a cikin muwaɗa a cikin al'ummu a cikin waye-waye ba duk suka manta sai kai a ƙarshen duniya da gaba ɗaya kun gurɓata addini mai gidan naku san da ɗan hodiyo kenan ƙasa wasu yana jihadin kafa addini shi yana can ƙauye sai yana ɓatar da al'umma annabi Allah shi kiyaye وعن أبي هريرة مرفوعا صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته النبي يقول كي أزمي إن كن غوتا وأجي أزمي إن كن غوتا فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين إن كما أرفي مكوتا to ku cika ƙididdigan sha'aban ya zama kwanaki talatin muttafaqun saniyan na biyu mala ya ce ikmalu iddata sha'abana na yawman a cika kididdigan sha'aban ya zama kwana talatin to me mala yake nufi da ɗaya daga ciki ko dai a ga wata ko dai a cika sha'aban to zai iya yiwa ba a gani ba sai aka cika sha'aban sai kuma a ga watan kaga sun hadu Kuma mun gane wannan da kyau ku? to sai a ranka ya sai a yi kamar yadda ina ganin shekaran da ya wuce cika sha'aban aka yi talatin ku? sai aka ce kawai ramadana gobe malai ce lil hadisul mutakaddim wa huwa mazhabul jumhur saboda hadisin da ya gabata kuma shine mazabe na mafi daukacin malaman musulunci gaba daya gaba asani ashar na sha biyu malai ce ahadisu da'ifa muntashira fi sauni nafkuruha lituhdhar malai ce ga wasu hadisai masu rauni waɗanda aka kawo su aka ɗamfara su saboda azumi mala ce za mu ambace su don a yi taka tsantsan a kula ko mun fahimci wannan da kyau ku hadisai ne na shirgidi bada hadisai ne na karere da masu rauni aka kawo dangane da abin da ya shafi azumi ibadar Allah aka zo aka ce ga su to shine malam zai haskaka maka ya ce to fa ga kaza ga kaza a kiyaye awwalan akwai a hadisin da wai aka ce annabi ya ce man aftara yawman min ramadan min ghairi uzrin wala maradin wai duk mutumin da ya karya azumi a watan ramadan ba wani uzuri na rashin lafiya ko wani dalili dai lal yaqdihi sawmu dahar wa in samahu ko da zai fara azumi daga yau ya azumce rayuwar shi gaba ɗaya har ya mutu ba zai iya rama wannan ra'inin ba Abinda da suke nufi sai su ce to zai samu wani extra rana na ramadana da zai samu wanda ya daidai wannan sai a ce babu eh, to dai hadisin bai inganta ba ba afa ibn hajarin wa jama'a ibn hajar da dukkanin jama'a sun rauna na shi jama'a ba da haka ake samu hadisi ba ana samu hadisi ne in ya tabbata annabi ya faɗa duk abin da ka kawo duk yanda kake ganin dacewan shi in bai tabbata annabi ya faɗa ba kace ya faɗa to ka tattali sid na nawa zaka zauna a wuta addinin musulunci ba shi an ci bane su ne suke cewa idan sa hasanna ra'ayan ja'alna wa hadithan kawai sun kyautata wani ra'ayi kawai sai su kero mai hadisi kawai ce ma annabi ne ya ce wannan shi an ci kenan ina ba ta mun gane wannan da kyau suna ganin wani ra'ayi ya ƙayatar da su sun ce annabi ne ma ya ce Allah shi kyauta saniyan na biyu hadisin da ke cewa wai sumu ta sihu ku yi azumi sai ku samu lafiya da waraka za'afahu shaukani wa jama'a shaukani da mafi yawancin malamai sun ci hadisi ne za'ifi duk da za ka ji malamai likitoci na cewa azumi na ƙara lafiya wannan bincike ne na kimiyya amma hadisi kan haka fa bai tabbata daga annabi ba sai ce ko ah, ba gara a ce annabi ya ce dan annabi ya samu daraja ba ai ba a ma annabi ado da kayan sata ina fatan mun gano wannan da ke, ya fi karfin wannan Allah shiryar da mu salifan laalimal ibadu ma fi ramadan wai aka ce annabi ya ce da bayi sun san abin da ke cikin ramadan latamannat ummati an yakuna ramadanu sana kulla wai da al'umma na sun yi goron wai ramadan ya zama dukkan shekaran ne mawdu'un mala ya ce hadisin ƙarya ne za'afa ibn al-jawzi wa jama'a ibn al-jawzi da dukkanin malaman hadisi da yawa yawa sun raunana hadisin nan rabi'an na hudu hadisin da wai aka ce annabi ya ce hamsun abu biyar yaftirna suna ɓata azumi asiyam <clears throat> yaftirna sa'im wa yaqsun wa yaqdunna alwudu wai su ɓata azumi kuma su warware alula alkarib ƙarya in kai ƙarya kana da alula suka ci nan ka ya warware ita kanta wannan karya ne mun gane wannan da kyau ko annabi bai faɗi ba wal giba yi da mutum wannan nima da an nimanci wannan nazar shahawa in kalli abu sha'awa to kuma iko Allah hadisi annabi wani lokaci sai ya alula zai je masallaci sai ya runguma Aisha ya mata ki sai ya fita duk wani mugun hadisi sai kaga ya kashe na kwarai ina fatan mun gane wannan da kyau walimin al-kadhiba da rantsuwan ƙarya malai ce mun gane wannan da kyau ko shi yasa ya ce wal kadhibul masnu'u Alannabi, nabi fa mawdu'u ƙarya da aka kera ta aka yi mata kwaskwas aka danganta ta da an daga annabi shi ake ce ma maudu'i ina ba ta mun gano wannan da kyau wal wadi'una ba'dhum li yufsida dinan wa ba'dhum ra'aya qasada wasu sun kirkira hadisan ƙarya ne to saboda su distortin addinin da annabi ya zo da shi wasu kuma saboda wani ra'ayi da suka fuskanta wa ba'dun qadarawa lil umara imma yuwafiqil hawa sai ce wa sharruhum sufiyyatun qad wada'u muhtasibin al ajra fi ma yad'u fa qubilat minhum rukunan lahum hatta abanaha al ulahumuhum wa ne mutun siyudi kenan shi ma sufi ne yace mafiya sharrin masu ma'annaba ƙarya yace ɗan ɗariƙa ne <clears throat> yana cikin alfiya ta masanar hadis na suyuti kai ba karatu aka ce kai aka koya maka ba zagayen maulidi aka koya maka ka je ka ce a koya maka alfiya ta masanar hadis na al'imamu suyuti sai ka ji wannan ya ce wa sharruhum sufiyatun mafiya sharrin masu ma'annaba karya ya ce yan darika ne muktasibin al'ajara fi mai yadda'u wai ma suna ma'annaba karya wai suna sa ran a ba su lada shi ko annabi ya ce wanda ya mai karya tukwicin kujera ne a wuta Allah shi kiyaye <clears throat> khalisan na biyar yace inna sa'ima idza ukila indahu sallat alaihi Mala'ika, hatta yaqadu aklahum wai in mutum ya azumi sai aka sami ya gayyaci buɗe baki a gidan shi to mala'iku sun dinga mai addu'a kenan albani الألباني فضيلة albani al الألامة asiri. mun gane wannan da kyau ku ya ce hadisi ne da ifi sadisan habbu ibadi ilayya a ajaluhum fitara mafi soyuwan bayina gaba daya wanda ya fi kowanne gaggauta buɗe baki kan kuma ta akwai hadisan da ke bayanin falalan buɗe baki wannan ko da ifi ne sabi'an ya ayyuhan nas wa ga ce ya ku mutane qad azalla qad azallakum shahrun azim haƙiƙa wata babba ya zo maku shaharun fihi lailatul khairun min alf shahrin wata wanda akwai dare wanda ya fi watanni dubu alheri cikin shi shaharun ja'alallahu siyamuhu farida watan da azumin shi farilla ne wa qiyamul lailahu tatawwa'an tsayuwan shi kuma musahabi ne man taqarraba fihi bi khasdatin min khairin duk wanda ya aikin alheri cikin shi kana kaman adda faridatan fi maswa kai ka ce yi farilla ne a wani watan da ba shi ba wa huwa sha'arun wata ne da hu rahama farkon shi rahama ne wasu duhu magfira tsakiyar shi gafara ne wa akhiru itkum minan nar karshen shi kuma yantawa ne daga wuta ba afahu abu hatim wa jama'a ba haka suke karanta hadisin ba akan mumbarori suna ma annabi ƙarya Ne mai sunan ta da ce ku janyo arna ku tofa masu yamu ku ce ku gaya mana hadisan annabi ingantattu ko kuma ku daina yin annabi ƙarya a kan mimbari in ba ku yi karatu ba ku je ku yi karatu mana ku mun gano wannan da kyau ko sai ka ɗauka wa kowa ma wai da ƙiƙi ne ɗan uwanka kai ta maganganu malam hadisan nan ba ku san su ba ku je ku nemi ku sani ba za ku sani ba ku rika zuru hadisai sai ka gama sai ka ga ɗaliba ta kalgace da rata hadisin nan ne in nan da warwayan wani ne shi ko Allah na ganin shi kamar malami amma ya yake ma annabi shi ko ta kafafa malai ya ce a habbati fillah masoyana saboda Allah hazihi ru'usu kalamin fi ahkami siyam wannan shine wannan littafi na ru'usul aqlam da ke bayani akan hukunce-hukuncen azumi a dattuha mala ya ce na tattale shi ne waratattuha bin nau'il iktisar na tsaro shi a bisa nau'i na takaitawa min ba'adil kutubil ilmiya a cikin wasu littattafai na ilimi mutajannibatil khilafat wa tafri'at alfikahiyya. kuma na nisanci kawo saɓani da abin da yake fiqhul muqaran ne taisiran alal qari'il karim saboda sawwaka ma mai karatu abin girmamawa wa man arada listiz wa man arada listizada fa alaihi bi muraja'ati ma katabul ulama to lalle ya je ya nemi abin da manyan malamai suka rubuta to zai ji ƙarin bayani sama da wannan wa talabatul ilmi da ɗalibai fi hazal bab wanda sun yi rubuce-rubuce akan wannan matsalan malam ya ce waffaqallahu jami Allah ya datar da kowa dukkaninmu lima yuhibbu wa yarda cikin abin da Allah yake so kuma ya yarda da shi wa sallallahu wa sallama wa barik ala nabiyina Muhammadin tsira da amincin Allah tabbata ga annabinmu Muhammad wa ala alihi da ɗan ɗakin shi wa sahabihi da sahabban shi ajma'in gaba ɗayansu idad wanda ya tattara wannan littafi wa bin sa'id ash-sha'bi imam wa khatibun jami' ahmad bin hanbal limami ne mai hudu ba a masallacin nan na juma'a na ina na ibn hanbal mun gane wannan da kyau ko bisharika a garin sharika ya rubuta wannan littafi ne sha uku ga watan ramadan hijira na da dubu biyu ishirin da takwas ga watan bakwai wane ne watan bakwai rajab mun gane wannan da kyau ko hijira na da dubu ɗaya da ɗari hudu da ishirin da biyar yau shekara nawa shekara shida daidai da sha uku ga watan tara wani ne watan tara a boko september hijiran bature dubu biyu da hudu shekara nawa shi ma shekara shida insha Allah ya rubuta wannan littafi mu kuma ga sai yau ne Allah madaukin sarki ya taimake mu da karanta shi to ga wani gara basa a can baya da malam ya rubuta ya ce da'awatuna da'awarmu na farko an rudo ilal kitabil karim wa sunnati sahiha muna kiran mutane ne jama'a ku ji da'awanmu daga bakinmu kiran mutane a komo mu alkur'ani mai girma da ingantacciyar sunna wa fahamuha ala ala nahajin ladhi kana alaihi salafus salih da kuma fahimtar alkur'ani da hadisi a bisa tsarin da magabata na kwarai suke a kai ridwanullahi alaihim wannan shine da awonmu na farko na biyu ta'ariful muslimina bi dinihim alhaq sanar da musulmi addininsu na gaskiya wa da'awatihim ilal amali kuma mu kira su su yi aiki bi ta'alimihi da karantarwan addinin wa ahkamihi da hukunce-hukuncen addinin wa tahalli bi fada'ilihi kuma su ɗabi'antu su ado da abubuwan da addinin ya kawo na nafilfili da sauransu wa adabihi da ladubban shi allati takfuru lahum ridwanullahi wanda wannan ne zai lamunce masa samun yardan Allah wa tahaqqiqi lahum as-sa'adatu wal majad sannan kuma ya saman masu cin nasara a lahira da ɗaukaka a gidan duniya na uku نأكو musulmi na من shirki. tsoratar da mutane daga shirka a alaktilafi mazahiri da dukkanin inda shirka ke bullowa wa min albida da bido'i wal afkar dakhiliya da miyagun tunane-tunane da suka shigo ma al'umma wal ahadithul munkara da hadisai munkarai wal mawdu'a da hadisan ƙarya allati shawwahat jamal islam wanda waɗannan hadisan ƙarya da munkarai da zaifai su ne suka disashe ƙyallin musulunci wa halat ta taqaddumin muslimin kuma suka hana musulmi ci gaba rabi'an abu na hudu da muke kira a cikin da'awanmu ihya'ul fiqh islami raya fiƙihun musulunci al-mustanidu ila kitabi ila kitabillahi wa sunnati nabi nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma wanda shi fikihun yana da isnadi zuwa ga littafin Allah ko wanda aka jingina aka tsamo a hakam ɗin shi daga Kur'ani da hadisi wa izalatul jumudul fikri da kawo da mutane akan daskararren tunaninsu zai rana ala uquli kasirin minal muslimin wanda ya daskare a kwakwalen da yawa daga cikin musulmi wa adahum anil man manhalil islam as-safi ya hana su zuwa su hau mataki na musulunci tsakatacce su suna nan akan ma waje na a ba ana ala ummatin mun gane wannan da kyau ko to za a kau da su akan wannan su bi addini as-safi hazihi da'awatuna wannan ita ce da'awanmu wa nahnu nad'ul muslimina jami'an muna kiran musulmi gaba daya ila mu'aziratina su zo su haɗu su mara mana baya fi hamlil amanati wajen mu cicciɓi wannan amana allati tanhaddu bihim wanda aka ɗaura mu kai ta inda aka ce mu kai wa tanshiru risalatul islam al sannan kuma a yada irin waɗannan 'yan risaloli na musulunci wanda ba ya ce al ga sa sun zo kasan nan jama'a wannan ita ce fada awon mu ba ba lokaci an karanta shi a gurguje ne da za a yi sharhi za ka ji bayanai dalla dalla wannan ita ke nan a dunkule irin kiran da muke mutane Allah maraukin sarki ya tsare mana imaninmu mu wannan shine karshen abin da malam ya rairayo ko muka yi nufin karantawa a cikin wannan littafi na ru'usu a kalam ina fatan mun gane wannan da kyau Allah maraukin sarki ya sa mu dace fa subhanaka allahumma bihamdika shada illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu